Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu, barkanku da zuwa wannan tasha mu mai albarka. Sabuwar rigima da gobara ta kunno kai a cikin masana'antar ta Kannywood. Tsakanin shahararriya kuma masaniya a cikin masana'antar Kannywood mai suna Mansura Isa, wacce take matar Sani Danja a yanzu da kuma shahararriyar mara kunyan nan mai bayyana bidiyoyin batsa. da kuma sai da kayan mata tare da sai da gaban namiji da na mace a kafar sada zumunta ta instagram mai suna sadiya haruna mai sauraro idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha muna son ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar likin, domin kara mana kwarin gwiwar kawo muku zafafan labarai tare da hujjoji kwarara a wannan tasha tamu mai albarka ka yadda ta kasance a cikin ƙarshen makon nan ne dai labari ya rika yawo kamar wutar basara a social media na matashiyar nan wadda ta yi ƙaurin suna wajen sayar da kayan mata da kuma yin bidiyo na basa a dandalin sada zumunta na instagram mai suna sadiya haruna kwanaki kaɗan bayan mai ba da umarni a cikin masana'antar ta kannywood sunusu oscar wanda aka fi sani da popo ya yi mata wasu bidiyoyi na yabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka daina ganin maganganun basa a shafukanta har ma wasu suka fara tunanin ƙila waƙoƙin ne sanadiyar shiruwarta sakamakon goge duk wani bidiyo da ta yi wanda ya nuna tsaraicinta da kuma canjin suna da ta yi daga sadiya haruna zuwa sayyada sadiya haruna a shafin instagram bayan an saki faifan bidiyon nata na yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatsam ba a fi sati guda ba da tunanin tubar da ake ganin sadiya ta yi na daina shigar banza sai aka ga ta ƙara yin bidiyo da ta wallafa a shafin nata na instagram a cikin bidiyon ta bayyana fitaccen jarumin fina-finan hausa mai suna isa a isa a matsayin ɗan luwaɗi sannan ta fito karara ta bayyana cewa sun taɓa auren mutu'a na wata uku da jarumin har ma ta bugi gaba ta ce idan ya isa ya fito fili ya karyata maganganun da ta yi masu sharhi a kan al'amuran yau da kullum dai sun yi sharhi tare da yin tir game da allah wadai game da abun da suka aikata labarin bidiyon nata ya yi yawo a social media inda aka rinka yada shi da taken yadda ake auren mutu'a a cikin masana'antar ta Kannywood. Sai dai daga ɓangaren Isa A. Isa bai fito fili ya karyata maganganun Sadiya ba, amma an ga ya yi bidiyo yana, ba abokan sana'arsa na cikin masana'antar Kannywood haƙuri bisa wani kuskure da ya yi, wanda bai bayyana ko menene ba. Sai dai daga bisani ya goge bidiyon a shafin nasa na Instagram. wannan dai ba shi ne karo na farko da sadiya ta fara fada da 'yan kannywood ba a cikin a shafin nata na instagram ta yi fada da mutane akalla mutum goma cikinsu har da shugaban jarumai na masana'antar ta kannywood wato alhassan kwalli wanda ta bayyana cewa ya taɓa nemanta da yin zina amma ta yarda ko da yake ya fito ya kare kansa a wani bidiyo a wani bidiyo da wani ɗan guntun jawabi mai tsawon minti shida wanda ya rika tura wa mutane a kafar whatsapp sannan ya sa 'yan sanda suka kulle ta har ma ta bayyana cewa ita ba 'yar kanewood ba ce a wancan lokacin an zargi isa a isa da ɗaure mata gindi tare da ƙoƙarin yin belinta har sai da ta kai ga turka-turkar ta sanya tsohuwar jarumar jarumar fina-finan hausa matar sani musa danja wato mansura isa ta fito a shafin nata na instagram ta yi tsokaci game da sadiyar har ma ta ce ba za ta iya sanya hotonta ba saboda dambarwar da ake ciki sannan ta gargaɗe ta da cewa idan fa ba ta shafa wa kanta lafiya ba za ta bar wa 'ya'yanta abin kunya ga dai abin da mansura isa ta rubuta game da takaddamar ba zan iya saka hotonki ba a shafina na instagram saboda ba na ki ko kaɗan wallahi ban kuma damu da ke ba ko kaɗan domin kin zubarwa da kanki mutunci amma ki sani kin wulakanta kanki da na 'ya'yanki da za ki haifa nan gaba duk abin da kika rubuta a social media ko kin goge bai gogu ba saboda ya riga ya tafi kuma baki isa ki goge ba ko shekara nawa zai yi kin tona wa ƙawarki da kanki asiri ki je youtube idan baki sani ba ki ga yadda hotunanki da bidiyoyinki ke yawo wanda kika zubarwa kanki mutunci ban ce ba za ki samu miji mijin aure ba saboda akwai mutane masu imani amma ki duba halin da za ki sa 'ya'yanki da za ki haifa gwara mu fim muka yi kuma mun fita lafiya amma duk da haka duk da hakan ya zama abin gori ga 'ya'yanmu ana musu gori da shagube a makaranta da wurare daban-daban ana cewa iyayensu 'yan fim ne abin yana damuna amma ba yadda zan yi ina ga ke da kike fitowa kina wulakanta kanki ki gaggauta tuba ga Allah yana yafe kowane irin laifi kuma ki gyara in ji shahararriyar jaruma kuma mata ga sani musa danja mai suna mansura isa wadda take tsohuwar jaruma ce a cikin masana'antar ta kanewood Mai sauraro idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha muna son ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar liking domin kara mana kwarin gwiwar kawo muku zafafan labarai da suke faruwa a ciki da wajen masana'antar ta Kannywood da ma ƙasa baki ɗaya. Mun gode da ziyartar wannan tasha mu mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sati kasancewa da mu. Barkanku